Ehm, mun yi mitin yau na kwamiti da aka sa na ciyar da najeriya da shinkafa da alkama karkashin jagorancin mukaddashin shugaban kasa professor yemi osibajo kuma ya yi farin ciki da kwazon da jihohi suke yi wajen ƙara yawan noman alkama da kuma shinkafa kuma da tabbacin cewa za a ci gaba da taimaka ma duk da manoma da masu sarrafawa da masu ɗauka su kai wurare daban-daban domin a samu yalwa a samu wadatar shinkafa da alkama a ko'ina cikin fadin najeriya abu biyu ne ke faruwa allah ya albarkaci wannan tsari na noma da ake yi kuma ya sa duniya yanzu da gare mu take sayi duk nahiyar arewa maso yamma yanzu kusan gare mu ake sayan shinkafa da alkama din to ashe ku abin alheri ne don ana saye gare ka to in ka ƙara nomawa za ka rage masu zuwa kasuwa saye kuma su amfana kuma shugaban ƙasa muhammadu buhari ya daɗe da ittifaƙin cewa fa shi fa burinsa manomi ya samu arziki daga noman da yake manomi ya samu yalwa don haka in mutum yana shawa kada ya sai sai ya je shi ma ya noma da in ya noma ya rage masu zuwa kasuwa kuma shi ma zai samu amfani kuma haka ake so